وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a wannan yammaci na lahadi yau 21 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri tafsirin suratul kafi gabanin mu shiga karatu akwai sanarwa kamar yadda aka sani aka saba a irin wannan lokaci akan yi sanarwa game da abin da ya shafi tsari na tallafawa marayu da marasa galihu da karatunsu da sana'o'insu wanda ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna take yi wanda kuma an san tsari ne wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske a rayuwarmu yau ta musulmi akwai buƙatar mu mu rika taimakawa junanmu mu da kanmu akwai buƙatar a taimakawa marasa ƙarfi musamman waɗanda suka rasa masu taimaka musu da kuma waɗanda suke marasa galihu marasa ƙarfi kuma musamman ta waɗannan ɓangarori guda biyu da tsarin yake tafiya a kansa wato ɓangaren ilimi da kuma ɓangaren koya sana'a domin haƙiƙanin maraici shine mutum ya tashi baya da ilimi kuma ba shi da sana'a yi wannan shine shine haƙiƙanin maraya laysal yatimu laysal yatimu alladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi ba wanda ya rasa mahaifinsa shine hakikanin maraya ba a wanda ya tashi ya rasa ilimi ya rasa kyakkyawar tarbiya wannan shine hakikanin maraya amma duk wanda ya tashi ya samu ilimi ya samu kyakkyawar tarbiya ya zama mutum cikakke mai dogaro da kansa wanda zai taimaki kansa ya taimaki waninsa to wannan babu shakka ya fita daga kangin maraita kuma babu abin da za mu illa mu ya mu mu za mu taimaka wa junanmu mu taimaka wa 'yan uwanmu wajen mu ga cewa an samu al'umma ta gari an samu al'umma mai tarbiya an samu al'umma mai ilimi an samu al'umma wacce take tsaye da kafafuwanta a ubangiji ta'ala ya yi mana maganar maraya alkur'ani a gurare da dama da Allah ta'ala ya yi kira zuwa ga a kula da maraya a tsaya a ba shi haƙƙinsa a kare masa haƙƙinsa a karɓo masa haƙƙinsa a kula da haƙƙinsa ubangiji ta'ala ya ambaci wannan a cikin surori da dama a cikin alƙur'ani ubangiji ta'ala yana cewa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih suna maka tambaya game da marayu Allah ce to kyautata musu wannan shefe alkhairi islahul lahum khair ku yi musu abinda zai kyautata rayuwarsu wannan shine alkhairi gare ku ku kanku domin idan kuka bari marayu suka taso babu kula babu tarbiya babu ilimi babu zuwa makaranta babu kwakwarar sana'a to kuma za su zama muku matsala ba abin ba zai tsaya a kansu su kadai ba yayin da suka lalace to nan lalatar ta su fa ba su kaɗai za ta shafa ba sai ta shafe ku za su lalata muku kuma 'ya'yanku domin suka rasa tarbiya kuma tare da ku suke rayuwa ba wani huza a kai su su rayu ba ba ebe su za a kai su can bayan duniya a watsar da su ba suna na tsakankaninku kuma kuna da 'ya'ya saboda in aka bar su ba kulawa to kuma wannan zai tasiri ga 'ya'yanku za su iya zama barayi su ta muku sata rayuwarku ta zama cikin matsala za su iya zama 'yan ta'adda ko ma za su iya zama kuma duk abin da suka zama to sai ya shafi rayuwar ku kuma ashe ku tsaya ku kula da su ku kyautata musu kuma alkhairi ne gare ku shi yasa Allah ce qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum za ku yi gaurayeniya da su da zama da kun yi tarayya da su wajen sana'o'inku inda kuke kai ƴaƴanku makaranta ku kai ku kai su su ma su yi karatu to ai ƴan uwanku ne inji Allah ƴan uwanku ne yadda za ku yi wa ƴan uwanku wanda kuka hada ƴan uwantaka ta jini da su to haka su ma ku yi musu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san mai barna ya san kuma mai kawo gyara Allah ya san wanda yake fakewa da maraya don yayi cuta ya san kuma wanda yake wato kokarin gyara rayuwar maraya idan ya gyara rayuwar al'umma Allah ta'ala ce wa anta qumu bil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima ku tsaya ku yi ku yi kyakkyawa wato ku yi adalci ga marayu kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi ubangiji ta'ala yana sane da wannan Allah ce fa ammal yatima fala taqhar maraya kada nuna masa fin karfi kada ka nuna kafi karfinsa ka nuna bashi da gata ka danne masa haƙƙinsa ko ka tsayawa kwato masa haƙƙinsa ko ku kwace haƙƙin da yake hannunsa Allah ta'ala ya faɗi waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako cikin sifofinsu ya ce wala ya hudu ala ta'amil miski ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala ya hudu ala ta'amil miskin Allah ce baka ga wanda yake ƙaryata ranar sakamako ba sifarsa ta farko da Allah zai faɗa sai ya ce shi ne wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa allazi ya do'ol yatim wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa wala ya hudu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa a bisa ciyar da miskini Allah ce kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ubangiji ta'ala a kurare da yawa yayi magana akan haƙƙin maraya cewa al'umma dole ta tsaya ta kula da shi nabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisansa da yawa ya kwadaitar da mu kan muga cewa mun tsaya mun kula da haƙƙin maraya ya faɗi gwagwaban ladan da mai kula da haƙƙin maraya zai samu a gurin Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga sahal ibn sa'ad radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini fa ashara بأصبعه السبابة والوسطى بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما النبي صلى الله عليه وسلم yace ni da mai taimakawa mai kula da maraya wanda ya dauki nauyin maraya ni da shi a aljanna kamar haka muke annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga dan yatsan sa manuniya da kuma dan yatsan sa babban dan yatsan sa na tsakiya wato kawai tazarar bu ni da shi kamar ne annabi sallallahu alaihi wasallam mu makota ne da ni da mai kula da maraya haka na hadisi ya tabbata daga abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu da imam muslim ya fitar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kafilul yatimi kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa fil jannati kahatayn annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda zai dauki nauyin maraya maraya nan wanda yake da dangantaka da shi ne ko wanda ba baya da dangantaka da shi shine lahu aw li ghayrihi raya ne wanda watakila daga cikin dangi ne ko ku a'a ma ba daga cikin dangi ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ni da shi a aljanna haka muke annabi ya yi ishara zuwa ga yan yatsunsa guda biyu imam malik arwayarsa ya nuna yan yatsunsa as-sabbabatu wal wusta shi to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam zai zai yi makotaka da dukkan wani wanda yake kura da da maraya haka na hadisi ya tabbata hadisin zurara ibnu abi aufa daga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi malik ko ibnu malik da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man damma yatiman man damma yatiman bayna almuslimina man damma yatiman bayna almuslimina ila ta'amihi wajabat lahu aljanna wanda duk zai dauko yaro daga cikin musulmi ya ɗauko yaro cikin musulmi ya kawo shi ya haɗa shi yana ci yana cin abincinsa yana zama a makuncinsa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan aljanna ta wajaba gare shi aljanna ta wajaba gare shi akwai hadisi a cikin musnad a cikin mu'jam at-tabarani hadisin abu abu darja da wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana koka masa cewa zuciyarsa tana tana da wato kaushi wato yana da kasashiyar zuciya dan wato yana dan ambata an faɗa Allah ko an yi wa'azi ko an yi tunatar ba ta karkada ba ta laurawa wato ya shiku ilai kasuwatar kal wanda kun san ƙeƙashewar zuciya sifa ce ta yahudawa musulmi idan ya ji wannan to akwai wata cuta babba a ransa maza maza ya nemi maganinta saboda ka yi je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiku ilai kasuwatar kal ina gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa Allah bai sa masa tausayi a zuciyarsa zuciyarsa abushe take kamar dutse manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatak kana san zuciyarka ta yi laushi ta yi taushi kuma ka cimma bukatarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace irhamil yatim wamsah ala ra'sihi irhamil yatim wamsah ala ra'sihi wa at'imhu min ta'amik تدرك حاجتك تلين قلبك ويلين قلبك وتدرك حاجتك maza Allah ce da shi to ka tausaya wa baraya ka jawo shi a jiki ka shafa kansa ka ciyar da shi abincinka idan kai haka zuciyarka za ta yi laushi kuma za ka samu biyan bukatarka saboda ka annabi sallallahu alaihi wa sallama gatan marayu ne kuma don Allah ta'ala ya nuna mana mahimmancin kula da maraya da irin matsayinsa wato a rayuwa sai ya kasance shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashe shi maraya alam yajidka yatiman fa'awa to ka sani cewa in ka taimakawa maraya ka taimakawa wani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a irin yanayinsa saboda haka duk sanda za ka taimaka maraya ka tuno da cewa manzan ma'aikin da kake ji da shi maraya ya taso ubangiji ta ala ya tattalinsa saboda haka abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske a rika samun irin wannan makon a bari wasu bata gari zo suna kwasar 'ya'yanmu marayu suna zuwa suna tayar da su akan wata mummunar aƙida da mu ba mu yarda da ita ba wanda abin da yake ta faruwa ke da musamman a yankunan da ake ake faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe aka bar yara zube ba masu kula da su iyayensu an kashe su saboda haka sai wasu zo su kwashe su a je can a koya musu wani addinin daban wanda ba nasu ba na iyayensu ba nasu ba a tashe su karshe su taso in suka tuna history ɗinsu da tarihinsu su rika jin haushin al'ummar musulmi su rika ganin cewa ashe haka aka watsar da mu waɗannan suka shi yasa idan wata makarkashiya ta tashi za a yi musulmi su ne a gaba wanda da 'ya'yanku ne amma an ji an bari sun fada cikin mugun hannu ko a ɗauke su a ɗora su akan wata mummunar aƙida ɗora su akan mummunar aƙida kuna ji kuna gani saboda haka wannan tsari da ake yi duk shekara abu ne wanda ya kamata kowa ya taimaka masa gwargwadon ikonsa mai wadata ya taimaka daidai da wadata kamar da Allah ta'ala ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mai wadata ya bada gwargwadon wadatarsa wanda yake da kunci ya bashi daga abin da Allah ta'ala ya hore masa kuma kyauta a gurin ubangiji ba ta kadan duk abin da ka bayar a gurin Allah ta'ala zaka ga sakamakon sa sai kuma kaɗan daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba ansawa kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto ko tana tambaya game da shin daidai ne miji ya hana matarsa azumi to in tana nufin azumin farilla wannan ba zai yiwu ba ai azumin farilla miji ba zai sai ya hana matarsa ba dan ba shi ya sa ta ba Allah ne ya sa ta kuma umarni ne na wajabci na farilla ce rukuni ne da haka miji ba zai hana matarsa yin azumi na farilla ba shi ba wajibi yayi amma azumi na nafila cewa aka idan za ta yi azumi yana gari to ta nemi izininsa idan za ta yi azumi yana gari ta nemi izininsa ba wai cewa aka yi idan za ta yi azumi yana gari ya hana ta ba a fahimci yadda tsarin yake idan za ta yi azumi yana gari to ya ta gaya mishi cewa gobe zan tashi da azumi saboda haƙƙinsa da yake kanta da matsayinsa na matsayinta na matarsa shi ko wannan ba wai shi zai ba shi dama ba kuma shi kenan ya hana ta duka wani azumi na nafila kawai dai ta san cewa ba ta haƙƙinta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mata a basu su je masallaci idan sun nemi izini kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama su je masallaci amma ce su nemi izini kuma ya ce wa maza in sun nemi izini ka ku hana su ku bar su su je don haka wannan shine abin da shari'a ta gindaya idan miji yana gari to mace in za ta yi azumin nafila ta sanar da shi gobe za ta yi azumi saboda haƙƙinsa da yake kanta a sai wani wanda shi kuma yake tambaya game da mutum ne aka ba shi aiki to an ba shi ofa sai kuma ya rasu bai kama aikin ba ko ya kama aikin almuhim da ya rasu da appointment din da aka bashi to sai wani ya hau kan wannan appointment din ya kai kanshi a matsayin shine mai wannan offer din to in har haka ta faru fi sabilillah wannan ba daidai bane wanda aka dauka aiki an dauke shi ne based on wani qualification wani merit da aka ga cancanta sa a aikin aka dauke shi ba lalle bane kai abin da aka dauke shi kai zaka iya yi ko kai in ka kai kanka aga cewa ka cancanta a dauke ka saboda haka idan har an bashi ofa bai je ya kama aiki ba to ba lalle ba daidai bane wani ya haukan wannan ofa din in yana so shi ma sai ya apply kamar yadda shi ma yayi ya nemi hanyar da wancan ya ba aka dauke shi shi ma a dauke shi sai kuma wanda yake tambaya cewa shi mahaifinsa ne ya ba da shi ga ɗan'uwansa kamar wansa domin shi wanda nasa bai taɓa haihuwa ba sai ya danƙa masa shi tun yana ɗan shekara ko biyar haka har ya sa shi a makaranta ya girma ya yi karatu da sauransu to irin wannan ya je sa shi makaranta ya sa shi da sunansa akwai ya sa shi da sunan mahaifinsa sai ya mai da shi kawai kamar shi ya haife shi ce masa wane wane maimakon a kira shi da sunan mahaifinsa to shi ne daga baya yaron bayan ya yi karatu ya gama karatu ko ya gama matakin karatun secondary ne zai shiga ta gaba to shi ne ya so ya canza kuma hakan ba ta yi ba ya canza sunan ya dawo da sunan shi yana biyar da ɗin sunan mahaifinsa kuma daga baya dai har ya shiga ya yi diploma ko yana diploma ne kuma abin yana damunsa shi kuma yana jin tsoron in ya canza shi kuma wannan marikin nashi ko abin nan kawun shi zai yi faɗa to in kawunka ya san addini ba zai fada ba kuma tun farko daman yadda ya din kuskure ne Allah cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah ku kirawo kowa da sunan mahaifinsa wannan shine yafi adalci a gurin Allah sauraka ba adalci bane a kira wani da ba mahaifinsa ba alhalin ga mahaifinsa an sani ba san mahaifinsa ba ne to wannan dole a dai hada shi da yadda zai zama yana da wani abu da zai rika bambance shi da sauran mutane amma an san mahaifinsa sai a jingina shi zuwa ga mahaifinsa cewa ne dan wane amma ba shi ya mai da shi shine mahaifi wannan Allah ta'ala ya hana wannan ya hana wannan saboda ka da ya san da wannan koyarwar ta ta shari'a ta musulunci to tun farko ma da bai wannan kuskuren ba kuma da aka samu aka wannan kuskuren daga baya sai a gyara kuma gyaran ba wahala gare shi ba kawai zuwa za ka yi kai takarda ta rantsuwa cewa ga shi sunan ka da kaza ka mai da shi kaza duk inda ka je ka kai wannan takardar ta kotu shikenan za a amfani da ita akan cewa mai wannan sunan shine kuma ya dawo yake biya da wannan sunan ba doka ba ta hana wannan ba a sai wani kuma wanda yake maganar cewa ko ya halatta shin ya halatta su sha abin nan rubutu saboda hana abin nan tsara haihuwa family planning to ban sani ba shi rubutun sha ana amfani da shi wajen family planning ni ban sani ba in har in har in har rubutun an gano cewa akwai wasu ayoyi ko wata addu'a wacce in an sha ta mace ba ta haihuwa har an gano hakan to wannan ba wani abu sai sai ta sha inda alqur'anin za ta sha zalla inda alqur'anin ne zalla za a rubuta ya ba ta tazara haihuwa wanda ni dai gaskiya ban san wannan lakanin ba dan abinda aka sani shine akwai magunguna da ake amfani da su wanda likitoci suke wannan bayani kuma gurin su ake zuwa a samu wannan bayani to amma tunda har take tambaya watakila ita tana da wani lakani ne wanda ake sha in alkur'ani ne zalla mun yi maganar shan shan rubutu anan cewa ba haramun bane idan mutum ya rubuta ayar qur'ani ya sha ba haramun yi ba da sharadi ya kasance ya rubuta ta ba da wani abin da aka haramta rubuta alqur'ani da shi ba ba sannan kuma bai gauraya ta da wasu rukulle nashi ba irin yadda yawancin rubutun shan mu yake galibiyar rubutun shan namu in aka nuna maka shi daga an yi wani zane haka kamar wata kunama kunama an yi wani sunayen wasu aljanu aljanu an bubbuɗe mi'ara an yi waye wannan da haramun ne wanda ya haka wasa ne da alkur'ani bai halatta ba haramun ne sai wanda yake tambaya shin awai akwai a cikin yajuju ma juju akwai musulmi to duk cikin karatun da muka yi baka ji an ce akwai wasu musulmi ba Allah ta'ala ya ce wanda inda ya ajuja wa majuja mufsiduna fil ard saboda haka katanga aka yi musu aka haka kare su saboda haka ba maganar cewa a cikin su akwai musulmi da zo suna kashe mutane suna abin nan suna suna ta'addanci suna kashe mutane ba maganar cewa akwai akwai musulmi a cikin su mutumin da aka yi wa haihuwa yana iya gayyatar abokansa su zo ya yi musu abinci ya ba su su ci ya nuna farin ciki babu laifi idan bai sanya wannan abin a matsayin addini ba bai dauke shi wani wata ibada ce na neman kusanci ga Allah cewa ga wani abu wanda musulunci ne ya ce yayi ba in haka kawai abinci ne na farin ciki wannan babu komai ka ci jarabawa ka kirawo abokanka kun yi abin da kayi gida mai kyau ka kira abokanka kayi musu abinci kun ci wannan duk ba ba wani abu a ciki baya daga shiga amma in ya bai da shi qurba ya taqarrabu biha ila Allah da wannan shine nan matsalar take yace kamar yanzu yawanci da ake magana taron suna da waye da waye ana maganar a ce shi sunan ba zai yiwu ba sai da wannan wanda kuma shi ta shari'a ta tsara yadda ake sa wa rada wa yaro suna in aka yi wannan an gama rada masa suna sauran abin da zaka yi na ka na farin ciki na ka abinci abinci kana iya yi ko ba ko ba a maka wata munasabar haihuwa ko wani abu ba in an maka munasabar haihuwa ka ce za ka kira abokanka ku yi abinci ku ci ku yi farin ciki wannan duk babu wani abu a ciki ina ga mu tsaya a nan akwai masu roƙon addu'a kan bukatunsu na yau da gobe da kuma wasu matsalolinsu suna roƙon ‘yan uwa ta yasu da addu'a Allah ta'ala ya yi musu abubuwan da ke damunsu waɗanda kuma suke da bukata a gurin Allah ta'ala ubangiji ta ala biya musu bukatunsu mu sa su a cikin niyyarmu a cikin addu'o'inmu a koda yaushe a cikin sallolinmu duk wani musulmi mai wata bukata ta alkhairi Allah ta'ala ya biya masa wanda kuma yake cikin damuwa ubangiji ta ala ya yi masa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا na'am a jiya muna magana muna bayani akan aya ta farko wa aradna lil jahannama wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamutu fi ba'd wa nufikha fi as-suri fa jama'nahum jam'a kai maganar cewa Allah ta'ala yana ƙarin bayani game da kissar da ya bamu ta zulkarnaini da irin kujuba kujuba da yayi irin yadda ya mallaki duniya har lokacin da ya zo ya gina wannan ganuwa wacce ta sama iyaka tsakanin mutane da juju wa majuj sannan kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa zulkarnaini ya gaya wa mutane cewa hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan shine Allah ta'ala ya ce to lokacin da za su fito a wannan lokaci kuma alkiyama ce ta zo ta matso dab ta matso kusa da kusa wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a lokacin za a yi busa busa ta biyu da ita ce ake nufi a nan busa kamar da muka faɗa a jiya a busa wasu malamai sun ce uku ce wasu sun ce biyu ce to busa dai ta ƙarshe wacce ita ce za a rayar da dukkan wani wanda ya mutu kowane mai rai ransa zai koma jikinsa kowane abu wanda yake da yana doron ƙasa daga baya ubangiji ta ala ya karɓi ransa to a lokacin zai dawo a wannan lokaci ubangiji ta'ala zai tattara kowa domin musu hisabi domin tantance na gas- mai gaskiya da marar gaskiya da sakamako akan abubuwan da suka aikata a duniya in mai kyau ne su ga sakamako mai kyau wanda kuma ya mara kyau ya ga mummunan sakamako Allah ta'ala ya ce fajama'nahum jama'a don haka muka tara halittu gaba daya tarawa ta hakika wato tarawa ta hakika ma'ana ba mu bar kowa da kowa ba duk wani abu mai rai sai da muka dawo masa da ransa muka tattaro su gaba ɗaya domin musu hisabi kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kace lalle da na farko da na ƙarshe tabbas ababan tarawa ne zuwa ga wani lokaci na wani yini sananne akwai lokacin da ubangiji ta'ala zai tara su gaba daya kamar yadda ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada cikin wannan sura a baya ubangiji ta'ala ce za mu tattaro su gaba daya babu wanda za mu bari wannan tattarowar fa jama'nahum jam'a tattarowa ce da ta kunshi mutum ta kunshi aljan ta kunshi mala'ika ta kunshi dabbobi na dawa da na gida da tsuntsaye da duk wani abu mai rai ubangiji ta'ala sai ya tattaro su gaba daya ba wai tattarowa bace ta mutane kadai tattarowa ce ta dukkan wani mahaluki ubangiji ta'ala yana cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ce babu wata dabba babu wani abu mai tafiya a doran kasa ko wani tsuntsu da yake tashi a sama illa umamun amsalukum face su ma al'ummomi ne kamar ku kamar kudin nan ma farratna fil kitab min shay ba abinda muka bar bayanin sa ba mu sabo shi ba mu yi shi ba a cikin littafi Allah ce thumma ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga ubangijin su gaba ɗaya ake tattara su kaga Allah ta'ala ya ce da wata dabba da wani tsuntsu da wani koma menene da yake tafiya a doron ƙasa ko yake yawo a sararin sama Allah ta'ala ya ce thumma ila rabbihim yuhsharun zuwa ga Allah za a tattara su mala'iku haka za a tara su gaba ɗaya wajen rabbuka wal malaku saffan saffa lokacin mala'iku gaba ɗaya za a tattaro su su masu zo tare da ubangiji sahu-sahu sannan Allah ce wa aradna jahannama yau mai izinin kafiri na arda sannan muka bujiro da jahannama a wannan ranar ga kafirai bujirowa ta musamman ko bujirowa ta hakika allazina kanat a'yunuhum fi qita'in an zikri waɗanda idanuwansu suke cikin rufi gabarin ambatona wa kanu la yastati'una sam'a kuma ba sa iya sauraro Allah ta'ala yana ba da labarin yadda kafirai za su kasance ranar gobe kiyama ubangiji ta'ala zai bujuro su abin nan zai bujuro su ga jahannama wa aradna zai bujuro jahannama gare su wato ya fito da ita a fili su ganta su ga abin da yake cikinta na azaba su ga abin da yake cikinta na ukuba kafin a ce su shiga domin wannan shi zai fi gaggauto musu da bakin ciki da damuwa tun gabanin ma su shige ta to su fara ɗanɗanar azabar baƙin ciki da azabar damuwa da azabar tashin hankali kafin masu shige ta su daga cikin malaman tafsiri suna cewa an bujuro musu da ita duk da cewa za a ta jahannama din nan za a kawo ta a mahshar da kowa zai ganta amma anan sai aka keɓance bujurowar cewa tasu ce su waɗannan kafiran lil kafirina wato su kafiran za a bujurowa saboda me saboda dan su za a yi nunin jahannama din saboda ka za su ga cewa ga yadda sakamako ya kaya ga kuma gidansu nan saboda ka tun ma ba su shige ta ba a lokacin hankali zai tashi zukata za su raurawa abin da shi yasa ubangiji ta'ala ya akkada bujurowar da taukidi yace aradna jahannama lil kafirin sai yace arda wato bujurowar da za ta sa zukata su raurawa ubangiji ta'ala ya yi haka ne saboda hikimar ɗan adam ya gyaru ya gyara abin da ke tsakaninsa da ubangijinsa tun anan duniya ya yi kyakkyawan shiri ya rika tunatu kansa lokacin da zai iya kasancewa a irin wannan guri saboda babu abin da ke tsakanin shi da fadawa wato da samun kansa cikin wannan yanayi na tsayuwa gaba ga ubangiji a yi masa hisabi sai mutuwa mutuwa ce kawai ta rage kamar yadda sayyidina abubakar yake cewa kullum ri'in musabbahin fi ahlihi kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi ce kowa zai wayi gari a cikin iyalansa amma mutuwa kusa take ko tafi ma wato zaren takalminsa kusanci da shi takalmin da yake sawa to mutuwa tafi kusanci da shi fiye da wannan saboda haka tun ya tuna yadda zai tsaya gaba ga Allah ta'ala ranar gobe kiyama irin abin da zai zai bijiro masa na hisabi hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yu'ta bi jahannama tuqadu yawm al-qiyamati bi 70000 zimam za a zo da jahannama ranar gobe kiyama mala'iku wato abin ana ana janta ana janta da lanzami 70 ma a kulli zimamin 70000 alf malak tare da kowane linzami mala'ika 70 to wanda yana nuna maka girmanta da yadda za a janyo ta linzaminta 70 kowane linzami ɗaya daga cikin 70 ɗin mala'ika 70 ne ke jaye da shi ya jirruna ha suna janta to kamar yadda za a nuna musu wato za a nuna musu wutar su ganta tun kafin su shige ta domin bakin ciki ya fara kan musu tun a lokacin to haka nan ita ma wutar za a rika nuna mata su ana nuna musu ita ana ga gidan kucin ga makomar kucin ita kuma ana gaya mata ga 'ya'yan kicin a nan ubangiji ta'ala ya nuna ita ce za a nuna musu wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda to akwai kuma inda su kuma su ne za a rika nuna mata kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari tuna ranar da za a rika nuna wa wuta kafirai Allah ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Allah ta'ala ya ce wuta za a rika nuna musu wato za a rika nuna mata su dare da rana saboda haka ana nuna musu ita ana nuna mata su wannan alama ce ta kusanto da juna Allah ta'ala yana kusanto da ita zuwa gare su ita ma su ma yana kusanto da su zuwa gare ta Allah ka kiyashe mu sannan Allah ta'ala ya bada labarin su wane ne waɗanda haka za ta faru gare su ce allazina kanat a'yunuhum fi qita'in an zikri sune wanda idanuwansu suke cikin wato rufi a rufe suke ba sa ganin wani abu na ambato na wato na ayoyi na idanuwansu a rufe suke kunnuwansu a toshe suke ba sa jin gaskiya ba sa saurarenta ba sa ganinta ba sa karɓanta gaba ɗaya sun yi fancikali da ayoyin Allah wa man yashu an zikirin rahmanin nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ce duk wanda ya watsi da ambatan Allah zikir anan ana nufin ayoyin da ake karanta maka ko ku ayoyin Allah da kake gani ayoyi kamar da aka sani iri biyu ne akwai ayatul lahil matluwa akwai ayatul lahil mashhuda ayatul lahil matluwa sune waɗannan yanzu da muke karanta na alkur'ani kana jin abinda Allah ta'ala yake faɗa inda yake umarni da inda yake hadi da inda yake gargadi da inda yake albishir to ana karanta maka wannan waɗannan ayatul lahi ne ma almatluwa da duk inda kaje ana karanta alkur'ani su ake karanta maka akwai kuma ayatul lahil mashhuda ayoyin Allah wanda ido yake gani halittun Ubangiji ta'ala da ya yi manya-manya waɗanda su kaɗai sun isa su sa mutum ya wa'azantu ya san cewa Allah ta'ala wato shi kaɗai ya kamata a ji tsoro shi kaɗai ya kamata a yi wa soyayya ta ƙoli shi kaɗai ya kamata a yi wa biyayya ta ainihin ta ƙoli kana ga fitowar rana da wata ga fitowar rana da faɗuwarta kana ga wata kana ga taurari kana ga sama da ƙasa kana ga teku kana ga itatuwa kana ga halittar kanka da waɗannan ayoyin ubangiji ne waɗanda sawa'un mutum ya iya karatu ko bai iya karatu ba yana karanta su da idansa idansa yana nuna masa su waɗanda suka butulce wa Allah ko dai ta hanyar kafirci ko ta hanyar bijire masa da saba wa umarninsa to suna watsi da waɗannan ayoyi ba sa jin ayoyin da ake karanta musu sannan kuma ba sa ainihin ɗaukan izina da ɗaukan wa'azi da ayoyin da suke gani waɗanda suka shafi wato abin nan kitabul kaun wannan littafi na halitta babba da ubangiji ta'ala yayi Allah ta'ala ya ce allazina kanat ayunuhum fi qita'in an dhikri ibn al-qayyim yace wa kanu la yastati'una sam'a kuma ba sa iya sauraro wato ba sa fahimtar abinda Allah ta'ala yake ba sa sauraron abinda Allah ta'ala yake faɗa da umarni da hani ba sa fahimtar sa ibn al-qayyim yake cewa wannan aya allazina kanat ayunuhum fi ghita'in an dhikri ko wannan gabar abinda take dauke da shi na ma'ana iri biyu ne ma'ana ta farko idanuwansu a rufe suke ba sa ganin abinda ayoyin Allah subhanahu wata'ala suka kunsa na dalilan kadaita shi da irin abubuwan da wato ha- ayoyin Allah suka kunsa na girman ƙudurarsa ko kuma idanuwan zukatansu wadda idanuwansu wanda suke a ka- gani da su ko kuma idanuwan zukatansu a rufe suke ba sa fahimta alkur'ani ba sa shiriwa da shirinsa wanda daman idan farko zuciya ce za ta rufe idan zuciya ta rufe to shi ma ido sai ya rufe da duk cuta da take samun mutum cutar da take da alaka da fandarewa da kaucewa hanyar Allah tana faruwa ne daga zuciya zuciya ita ce za ta fara za ta fara lalacewa idan zuciya ta lalace to shikenan sai ya zama na kuma ido ga ido amma ba zai ga wani abu ya dauki izina da gare shi ba ga idan kuru-kuru yana gani ga kunnan falafala yana ji amma ba zai ji gaskiya ya bi ta ba saboda mai saboda zuciyar ta riga ta toshe saboda ka za ga da idan amma ba sa ji shi yasa ubangiji ta'ala a gurare daban-daban ya faɗa mana cewa waɗanda ba sa ji wanda yake cewa ba sa ji ba sa gani ɗin nan ya nufi ba sa ji jin da zai musu amfani ba sa ganin ganin da zai zama ya yi musu jagoranci zuwa ga shirya ubangiji ta'ala yake cewa walaƙad makkannahum ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله و- وكانوا بها يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به, ما كانوا به يستهزئون وبنجي تعالى يكتا ولقد مكناهم حقيقة من باسوا إيكو من باسوا كفوا أسا ما إن مكناكم فيه أبين كو ba mu ba ku irin wannan kafuwa ba waje an lahum sam'an wa absaran wa af'ida mun kuma sa musu gani da ji da zukata suna da ido suna da gani suna da idanuwa da suke gani da suna da kunnuwa da suke ji da su suna da zukata da suke fahimtar abubuwa da su sai dai ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati llah da suka zamo suna jayayya da ayar Allah sai da jinsu da ganinsu da zuciyarsu bai amfane su da komai ba me ya hana su amfana da jin da zuciyar da ganin da Allah ya ba su shi ne izkanu ya shahadu na bi ayatillah saboda sun zamo masu jayayya da ayoyin ubangiji Allah ta'ala ce khatama Allahu ala sam'ihim wa ala wa ala absa wa ala absa wa ala qulubihim khatama Allahu ala sam'ihim wa ala absarihim la khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kushawa Allah ta'ala ya yi khatami ya rufe zukatan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim hakanan jinsu ubangiji ya rufe wa ala absarihim gishawa ga kuma lullubi nan ya rufe idanuwansu saboda haka idan zuciya ta lalace to shikenan komai ma zai lalace shi yasa ubangiji ta'ala ta inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra mun sanya wato rufi akan zukatansu ba sa fahimta a kunnuwansu kuma akwai wani nauyi kamar an zuba musu dalma an toshe kunnan gashi kuna kiransu suna ji amma kuma ba ji na saura ba ji na fahimta ba ba ji na sauraro ba ba ji na ganewa ba wa minhum man yastami'u ilayk wa minhum man yastami'u ilayka waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha Allah ce daga ciki akwai wanda za ka ga ya kasa kunne yana sauraron ka amma a zuciyar tashi a rufe take wajalna ala qulubihim akinnatan an yafqahu gashi ana ji amma ba a fahimta saboda haka ashe ba falafalan kunnuwa na ji kawai ake bukata ba ana bukatar a samu zuciya wacce take fahimtar abinda ake faɗa tana karɓa idan zuciya ta yi kyau to abinda za ka ji sai ya amfane ka Allah ta'ala ne tawallau sha Allahu la asma'ahum walau asma'ahum la tawallawhum muridun da Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa su ji din to kuma koda sun ji idan har ba waɗanda za su yi ji ne na karba ba to za su juya baya suna suna bijirewa saboda haka idan zuciya ta lalace to babu abin da kuma zai zai zai yi amfani a jikin dan adam ce fi qulubihim marad fazadahumullahu marada akwai ciwo a zuciyarsu sai Allah ta'ala ya kara musu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wato ubangiji ta'ala baya yin haka bisa zalunci haka kawai ya hana ka fahimta sai idan kai ka zaɓi rashin fahimta idan kana so ka fahimta ubangiji ta'ala zai fahimtar da kai amma idan ka zaɓi rashin fahimtar ubangiji ta'ala sai ya saka maka da abinda wa nuqallibu af'ilatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kama lam yu'minu bihi awwala marra wannan shine ta'lilin farko an zo ana gaya musu sun ki yin imani da shi to wannan rashin imanin da suka yi da shi sai su samu rika jujjuya zuciyarsu kuma sai zuciyarsu ta kife ta juye kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta a hadithin ahadith yadda yazo a hadisin Huzaifa da zama kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran yadda ka san an kifa kofi kofin da ka ɗauka ka kifa shi in za ka juya masa tekun duniya ba zai cika ba yana zai cika yana kife saboda ka ba abin da zai cika shi don abin da za ka zuwa a waje yake zubewa to haka zuciya in ta lalace ta lalace ta lalace sai ta kife gaba ɗaya sai ta kife shi yasa sai kai ta mamakin wani ana karanta masa alkur'ani ana masa wa'azi idan sai yana wa idza sami'u ma unzila ala rasul tara ayunahum tafizu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq wasu suna suna ji idanunsu suna suna fitar da hawaye a lokaci guda kuma wasu kuma suna ji ana karantawa suna tunanin ya ma za su bige mai karatun nan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar yakaduna yasduna ala alladhina yatluna alaihim ayatina kaga ga wasu suna zub da abin nan abu ɗaya ne kuma ake karantawa abin da aka karanta ma wannan shi aka karanta ma wannan amma wancan ana karanta masa idansa na zubar da hawaye yana zuciyarsa na raurawa namal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun amma kuma a gefe guda ga wasu da tutla alaihim ayatuna bayyinatin ayoyi bayyanannu karara ba waɗanda suke da wahalar ganewa ba abubuwa masu kama hankali amma me sai kaga ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar sai kaga fuskar su ta baci ransu ya baci ya zai zo yana mana wa'azi mun ce wa'azi muka zo ji ya je masallaci ka je ka daula fika a masallaci kai wa'azi mu nan ba wa'azi muke so ba ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar yakaduna yasquna ala ladina yatuna alaihim ayat saura kiris kama su ma su ma bige wanda yake karatun kana ka mana ɓata lokaci muna cikin jin daɗinmu za ka zo da kana kana mana wani karatu mu karatu muke so mu ji to zuciya ta juye shi ne annabi siffanta ta kalkuzi mujakhiyan kamar kefaffen kofi saboda ka babu wani abu na alkhairi da zai zo an rufe inda zai shiga la ya arifu ma'arufan wa la yunkiru munkaran duk wani alkhairi da za ka faɗa ba zai gane shi ba ba zai fahimci alkhairi ba ne sannan babu wani mummunan abu da za ka zo kana masa bayani wannan abu mummuna ne da ya saba da tunani ya saba da hankali ya saba da fitra ya saba da mutuntaka ba zai fahimci wannan ba Allah ka kiyashe mu saboda haka Allah ce wa kanu la yastati'una sam'a ba ma sa iya ji to waɗannan su ne ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa waɗannan waɗanda idanunsu a duniya yake rufe ba sa ganin ayoyi na wanda na zuba a cikin halittu na manya-manya waɗanda suke nuna girman ƙudurata ba sa ganin ilin yadda na yi halitta halitta mai kyau mai cike da hikima ba sa tunanin ilimina da ya kewaye komai ba sa tunani cikin sifofina masu yawa da sunaye na mafiya kyau ba sa ganin su ba sa tuna su ba sa yin imani da su waɗannan waɗanda zuka kunnuwansu suke a kuramce ba sa iya sauraron abin da ake karanta musu na ayoyin da muka saukar ba sa iya sauraron masu wa'azi lokacin da suke kira zuwa ga imani da ni ba haka aka halicce su ba tun farko ubangiji ta'ala ya halicce su da kyakkyawar fitira ya kuma ba su dama ta su zaɓi nan ko nan ubangiji ta'ala bai zalunci kuma inna allaha la yazlimu an-nasa mithqala dharra ba abinda ubangiji ta'ala yake inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra amma rabbuka bi zallamin lil abid amma Allahu yuridu zulman lil ibad ubangiji ta'ala baya zalunci saboda ka ba shi ya zalunce su ba wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun shi ba mu zalunce su ba su suka zalunci kansu don haka ubangiji ta'ala ya shimfida bayanai komai da komai amma zuciyarsu ta ta'allaka da duniya jin daɗinta kawai suke su su more wa rayuwarsu da haka sun bar zuciyarsu shaidan yana musu wasuwasi yadda ya ga dama shayadinul insi wal jinni kullun suna musu wasuwasi irin yadda suke so suka kawata musu shirka da Allah suka gaya musu cewa wannan rayuwar ita ce kawai rayuwa babu wata rayuwa sai wannan kawai ku ci ku more anan babu wani hisabi babu wata ranar da za a tsaya za a tsaya gaba ga ubangiji yayi sakamako babu wani sakamako da ire-iren waɗannan ɓace-ɓacen da yawa da yake saƙa musu saboda haka suka bar wannan to rana gobe kiyama ubangiji ta'ala zai nuna musu to ga wutar jahannama ga ta nan ya nuna musu ita ya nuna musu ya nuna mata su kowa ya ga kowa Allah ka kiyashe mu ubangiji ta'ala ce afa hasiban أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah ta'ala ce afa hasiban ladina kafaru shin waɗanda suka kafirta suna tsammani an yattakhizu ibadi min duni awliya su riki bayina ba ni ba majibinta inna atadna jahannama lil kafirin nuzula haqiqa mun yi wa mun tanadi jahannama ta zama masauki ne ga kafirai ko ta zama liyafa ce gare su ubangiji ta'ala yana faɗar waɗancan da suke da Allah ta'ala cewa aradna jahannama yawma idhil kafirin arda alladhina kanat a'yunuhum fi qita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a me ya kai su ga irin wannan abinda ya kai su shine sun riki wasu suna ganin waɗannan da suka rika su ne za su amfane su a rayuwarsu in ma mutuwan akai su za su amfane su a lahira don haka wannan shi yasa suka rika yin abinda suka ga dama wasu sun ce sun rike suna bautar almasihu wasu sun ce suna bautar mala'iku kamar kamar mushrikan makka ce mala'iku suke bauta wasu kuma mala'ikun nan ƴaƴan Allah ne kuma suna yin haka ne dan su kusantar da su ga Allah wasu sun rike wasu waliyai suna ganin cewa su suka tsaya musu duk abin da suka yi a duniya babu su da matsala wannan waliyin zai cice su kawai zai je tattare gaban jahannama duk wanda aka zo da shi daga cikin mabiyansa ya ce a koma da shi ya zara ido har suna cewa yana daga cikin kaskancin mawali ya bari wani mabiyin shi ya shiga wuta saboda haka zai je ya kakkare kofar wuta din ko ya yi barazanar ma zai ma zai ma bice wuta din ya ma kashe ta in aka matsa to wannan aƙidun da aka zazzaga musu a kwakwale sai ya ba su dama suke ganin bari su yi abin da suka ga dama tun da dai akwai wanda zai tsaya musu a gaban Allah ko an je Allah ya yi fushi da su shi zai ce shi ya yafe musu saboda haka babu wani abin da zai same su Allah ta'ala ya ce waɗannan afasiban ladina kafaru an yattakhidhu ibadi awliya shin waɗanda suka kafirta suna tsammanin za su rike ibadi wasu bayina kalmar ibadi anan tana nufin bayan Allah na kwarai domin alqur'ani alimin kaje ibadi to za ka samu za ka samu bayan Allah ne na kwarai da haka anan sa malamai suka ce ana nufin annabawa irin wanda suka riki isa almasihu ko uzairu suka ce dan Allah ne ko kuma waɗanda suka riki mala'iku suke bauta musu ko wasu salihan bayi suke bauta musu suna ganin cewa za su kutantar da su zuwa ga Allah tare da cewa su ba su yarda da bautar da za a yi musu ba ba su amince ba ba su yi kira zuwa ga wannan ba lokacin da suke da rai ranar gobe kiyama za su zo su kafirce ma wannan masu bautar da za su ce ba mu ba ku su yi bara'a da wannan bautar da suke musu wata ka zo min duni lahi alihatan li ya kunu lahum izza kalla sai ya faru na bi ibadatihim wa ya kunu na alaihim didda ce sun riƙi wato ba Allah ba sun riƙi wasu ababen bauta don su zama musu izza a ranar gobe kiyama zama musu wani abin ji a ranar gobe kiyama Allah ce kalla ba za ta yiwu ba sai ya furu na bai ibadati za su kafirce wa ibadarsu za su ce ba mu ba ibadar naku ittabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wanda su aka bi din su ce ba mu ba waɗanda suka bi mu din wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dallu sabil ranar da Allah ta'ala zai tara su da abubuwan da suke bauta ba Allah ba ya ce da su a antum azlaltum ibadi haula ko ka batar da bayina dinnan amhum dallus sabi ko kuma su suka batar da kansu saboda haka a gurin kowa zai zai wanke kansa qala Allah ya Isa ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هكا الله تعالى سيد النبي عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم a lokacin su ji an kirawo shi an jingina shi da mahaifiyarsa ba ce ya isa ibn Allah ba ya isa ibn Maryam a anta kai ne ka ce wa mutanenka ku riƙe ni ni da mahaifiyata a rika bauta mana ba Allah ba Allah zai tambaye shi Nabi Isa alaihi salam ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka daga dukkan wata tarayya ka tsarkaka da a ce ka riƙi ɗa ka tsarkaka da a ce kana da mata domin wannan bukata ce ke sa a yi su kai kuma baka da bukatar komai subhanaka ka tsarkaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba za ta taba yuwa ba wato ba za ta taba yuwa ba a ce in faɗi abinda ba haƙƙi na ba abinda yake haƙƙin ka ni a matsayina na manzo in ce haƙƙi na ne ba zai yiwu ba in kuntu qultuhu faqad alimtahu Allah kai ne farkon mai bin shaida in dai har na faɗa to ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika na san ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba haka abin da ke tattare da ni duk ka sani ban san abin da ke tattare da kai ba ya ubangiji innaka anta allamul ghuyub ba wani gaibi da baka san shi ba ma qultu lahum illa ma amartani bih abinda ka umarce ni da shi in fada musu shi na fada musu menene ka umarce ni in fada ani abudullahi rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku ya ce wa kuntu alaihim shahidan ba dubtu fi ina sa ido a kansu lokacin da nake tsakiyar su ina ganin abin da suke yi ina kwabar su in sun yi ba daidai ba falamma tawaffaitani yayin da ka karbi raina kunta anta raqiba alaihim kai ne ka san abin da suke yi wa anta ala kulli shay'in shahid kai ne a halarci akan komai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim yace amma ga sunan kai da su ya ubangiji in ka azabtar da su da amma bayinka ne in kuma ka gafarta musu kai kai gafara ne to haka mala'iku su ma Allah ta'ala ya ce to akwai wanda sun bauta mala'iku da sunan ruhanai wai su sun bauta ruhanai akwai wanda sun bauta aljannu wa yawma nahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqul lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun Allah ta'ala ya taro mala'ika taro tattaro su ce to wai waɗannan daman ku suka rika bautawa qalu subhanaka su ma farko abin da su faɗa subhanaka ka tsarkaka a ce kana da abokin tarayya wani ana bauta masa ba kai ba anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin mu kai muka sa kai kai muke so fiye da kowa ba su ba bal kanu ya'buduna aljinna aljanu suke bautawa suna bautawa aljanu sai a ce maka ai ruhani ne wai shi rohani wai aljani ne amma mai na kirki shi mutumin kirki ne musulmi ne shi taimako yake bayarwa bal kanu ya'budun aljin aktharuhum bihi bihim mu'minun yawancin su da shi suka yi imani saboda haka aje a kama su da haka Allah ta'ala ya tattaro su ya taro aljanin ya taro ya ma'ashar aljin قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم عليم حكيم وبنجي تعالى إن يتاروس يتترو متانا الجن يا معشر الجن هو الجن يا هكا كوكا تبرنا cikin mutane kuka talalata ana takidin mutane anan mutane dole su fito su yi saranda ce ya ubangiji mun dai ji yadda mu da juna daɗi ne muna musu abin da suke so su ma suna mana abin da muke so su ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu je mu yi ko da kuwa abin da ya saba wa Allah mu kuma bukatunmu da muke so haukatar da wani a halaka wani mu ma sai su yi mana a sato mana kudaden wasu a kawo mana a ce gashi an kayi kudi ko kudin jama'a ne aka kwaso duk suna yi mana wannan Allah ce to ku je dukan ku ta ce makomarku saboda haka wannan shine abinda ubangiji ta'ala yake faɗa za mu kwana a nan insha Allah sai kuma gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh